tabbas ka kirawo ni maye ba kai laifi ba domin akan santa ni na fi maye mamaita masoya masoya wallahi zai kama kuka ni ba dan Allah ki tsaya ka ga mata me ka ga mata me yasa kai baka da zuciya ta ce ba ta san ka ana yin soyayya dole ne ka rabu da ita mana ita kadai ce mace aikin banza ga kanan gatana nan idan ka isa ka je ka dawo da soyayyar ka kuma albashir ɗin da zan maka shine amira ta karbi soyayya ta 100% saboda haka ka shirya wa kanka zaman makokin rabuwa da amira aiki soyayya masoyiya ban san akan abin da yake fushi da ni ya kamata ki fahimtar da ni abin da na miki in fact jiya ban samu bacci ne daɗi ba nan na zo na same ki kina kuka duk da na same ki tare da wannan annani mu na yi na yake gaya min abin da na miki kin yi don allah na roƙe ki ki daina mun barazana irin haka dakata da Allah malam ka dakata mun mayaudari kawai maci amana maha'inci azzalimi masoyiya faɗinki ne fa ni ke ƙara gaya wa'annan kalama kar ka ƙara ce mu masoyiya mayaudari kawai maci amana kwata-kwata ban gane me kike nufi ba ki fahimtar da gaba ɗaya ta canja mu ban san mene mata ba kike fushi da ni dan Allah ki fahimtar da ita Amira wai me ke faruwa ne Allah ko dama ta za ku fahimta mayaudara kawai maciya amana masoya haba Amira me faruwa idan Allah masoya Amina ce fa kawarki na yi da na sanin sanin ku dukanku a rayuwata mayaudara kawai maciya amana Allah ya isa tsakanina da ku masoyiya yaya aka yi kika gaya mata abin da ke tsakanina da ke? Dai zan tambaya yaya aka yi haka ta faru. Kina nufin ba ki kika gaya mata ba? Ba na gaya mata. Wa ya mata? Na gane. Na gane wanda ya gaya mata. tabbas faruk ne shi ne na samu a nan wurin jiya suna tare na zo na same su tana kuka ne ne ta gaya min me yake faruwa ta ita shige gida dama ya daɗe yana ikirarin sai ya ga bayana dole sai ya raba mu da ita to amma idan faruk ne a ina san cewa akwai alaƙa tsakanina da ke ko ma me aka gaya mata ni gaba ta kai ni ba abin da ya dani gaba ta kai ki kuma eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban gane ba ceton san ke nake nema ko dai baka suna Thank you. mai baka hakuri akan abin da kake nema a gare ni domin ba za ka samu ba idan ba ka manta ba kamar yadda na faɗa maka a baya ba na son ka ba na ƙaunar ka haka ma yanzu ba na son ka ba na ƙaunar ka da haka ina roƙonka da ka fita daga rayuwata haba amira ya zaki min haka na rantse miki wallahi duk duniya babu wanda yake miki irin san da nake miki kuma shi fa da kike ta magana a kansa wallahi mai yaudari ne makareci ne domin yaudarar ki zai yi bai dace da ke ba hasali ma idan kin lura da ki ni na dace da ke dan ina mai tabbatar miki ba zan taɓa cin amanar ki ba amira yanzu ne lokacin da ya kamata ki soyayya ta. domin zuciyarki tana da bukatar haka saboda ni dan Allah Amira na yi miki alkawari ni zan yaye miki dukkan wani kunci da bakin ciki da yake cikin zuciyarki karki ki bar ni ki zo gare ni ta. please Amira ina so ki bani dama kaga ina ganin mutuncinka domin a halin da ake ciki yanzu mun riga mun fahimci juna tsakanina da Fahad saboda haka kar ka sake zuwa da maganar soyayya kuma ina gayyatar ka gobe da yamma a Marshall Shopping Mall don ka zo saka gani da idanka. amma ba ni Amira ta gani ta wuce ku hakikanin gaskiya na ji daɗi da bata tsaya ta saurare ki ba domin so nake mu shirya musu wani tuggun na daban ban gane me kake nufi ba ya kamata ka mun bayani yadda zan gane a halin da ake ciki yanzu Bat da Amira sun shirya domin sun fahimci junansu duka-duka ba mu wuce wata biyar ba ko shida amma sai nake jin kamar mun kai shekara biyar kin san me yasa sai ka yau na farko na yi misin daɗaɗen kalamanki na biyu kuma na yi misin ɗin ganin kyakkyawar fuskarki na uku na yi misin ɗin zolayarki domin a duk sanda muke tare kike zolaya ta ba karamin daɗi nake ji ba na hudu na misin ɗin kunun ayanki mai daɗi domin tun da muka rabu ban ƙara shan wani kunun ayan da ya min daɗi irin naki ba ke da ƙarshe ma sai na daina shan duk wani kunun aya domin na san ba zai kai naki ba na biyar kuma barkanku da hutawa masoya dan Allah dan annabi ki fita daga rayuwata kai hakuri ban zo nan gurin dan bata muku rai ba a takaice ma ni na zo nan gurin ne dan in sallamar da soyayya ta ga ba fahimci ki sallamar da soyayya ki a gare ni ba in dai ke ce zaki zauna da Fahad to zan sallama miki da soyayya ta amma muddin in dai ba ke bace ba zan iya sallamar da soyayya ta ga kowa ba ko da Amira ce to me yasa kika zaba sai ni zaki sallamaru da soyayya ki na ji labarin duk irin soyayya da kuka a baya don haka na ba ku lafiyar sai na yi rashin abubuwa da yawa a rayuwa haka kazalika ni ma dawowarki yana shirin ruguza min tawa soyayyar baiwar Allah wani irin rashi ne da ke ikirarin zan sake a rayuwarki in dai magana Fat ne ai mallaki na ne ke ce kike kuskuren shiga rayuwarsa kika shiga rayuwarsa kika dauki abin da ba naki ba har kike tutiya da shi sannan ina so ki san wani abu wallahi banda bana garin nan ba bai isa ya kalli wata ƴa mace ya ganta a matsayin ƴa mace ba har ya ce yana son ta saboda irin soyayya da muke nuna wa junanmu ba ku isa ku same ta ba duk kwaye ku gama a banza dan Allah ina mai roƙon ki da ki bar min soyayya shi dan Allah dan Annabi <laughs> ba zan iya rayuwa ba tare da Fatima don Allah na roƙe ceton so ceton so ceton so amira me kike shirin yi don Allah ki tashi Yana kaskantar da kai ne fa ceton so ceton so ceton so ceton so za ki man nima ceton so ceton so Amira wai yake faruwa ne mace gane ta bane Aisha ce fa kanwata Aisha ita ce fa Amira da nake gaya miki yaya dama wannan ita ce Amira da kake faɗa min ba za ka iya rayuwa babu ita ba Ƙwarai da gyaran jiki musamman wanda su ya zube. Wannan cibiya ta yi muku tanadi na musamman na magunguna kamar mai dani budurwa. Haka zalika muna gyaran amarya ko bazawara kai har ma da budurwa. Masu fama da kabar mahaifa wato fibroid. Maganinmu yana lalata fibroid tun daga tushensa. Ina masu fama da cutar infection wanda ya fa musu da rikicewar al'ada ko kuma daukewar jinin al'ada ko kuma ta zo tana wari. Wannan cibiya ta yi muku tanadin ingantattun magunguna kuma a sha a warke da izinin Allah. 'Yan uwana mata mun yi muku tanadin layi na musamman wanda ya uwa kuma ce za ta ta dauka ta muku bayanin duk abin da yake ku sai kun zo. Tsayuwar da cibiyar al'ansar ta yi da kafafuwanta wajen bincike akan magungunan da za ta ba wa marasa lafiya duka a ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun shirya tsab da magungunanmu masu kawar da sihiri ko samu lalacewar aure da kuma mata masu fama da namijin dare musamman ɓangaren hiv da istiminai matsalar aljanu da kuma rikicewar kasuwanci ma'ana kana yin kasuwanci amma kuma kasuwancin naka yana taɓarɓarewa baka ganin ci gaba to akwai maganin da za mu bayar a samu nasara da izinin Allah duka a ƙarƙashin wannan cibiya ta mai albarka domin samun ingantaccen magungunan mu akan kowace cuta za ku same mu a garin Kano sharaɗa jayin daidai gidan man ɗan marna a garin Gombe za ku same mu a tashan Duku Alhajin Yara Plaza sannan Abuja za ku same mu a mararraban yanya Orange Market mutanen da ke ƙasar Nijar za ku same mu a garin Maraɗi daura da masallacin Jingili saman Bene A Libya za ku same mu a Tripoli, sannan muna nan a Sabaha, duk za ku samu magungunan mu ingantattu da izinin Allah. Sannan muna iya aika saƙon mu a duk inda kake a faɗin duniya, insha Allah. Haba Allah, lafiya? gaba ɗaya kin zo hankalinki a tashi me faru ka gani wallahi na zazzaga mu na nemi mai data na rasa gashi ina cikin tura sako urgently sai data ta ƙare ha baki ko bayar Allah yanzu akan wannan abin kawai ran kike baci baki san yanzu da cewa kowa da kowa yanzu ya waye da garabasar da salfi data suke bayarwa ga waɗanda suke siya har ma su siyar ba data ce mai rahusa mai arha da dadewa da kuma inganci ana amfani da ita akan naira ɗari biyu 210 kacal kowace wangin alhamdulillah ya zan yi in samu wannan garabasa play store kawai zaki shiga ki ɗauko application mai suna selfie data ki rijista nan take da kin soke shi zaki fara amfanuwa da shi garabasar har da masu siyar da data duk za ku iya siya cikin sauƙin da za ku samu riba sannan ku bugu da ƙari za ka iya combating item to cash ma'ana za ka iya maida kuɗin layinka zuwa bankinka kuma duk wani wanda yake son jona api zai iya jona domin a bashi data akan farashi mai sauƙi domin samun ƙarin bayani za ku iya samun mu a lambobi kamar haka selfie data domin more ku, ita ce lamba ɗaya